yau lahadi sha takwas ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da sha hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu muna ainihin karatun littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatil na shekul allama wahidu abdulsalam bali allah maɗaukakin sarki ya mishi sakamakon alkhairi a ƙarƙashin ainihin bayani dangane da sihiru tafriq ma'ana nau'in sihiri wanda da shi ne ake yi ake raba tsakanin mace da mijinta tsakanin ɗa da uba tsakanin aboki da aboki tsakanin ainihin abokin hudar arziki ta ofis ko ta kasuwa ko makamantan haka to ka'idar da wannan malami yake bi ko kuma tsarin da yake bi shine idan ya zo da farko ya ce maka nau'in sihiri kaza sai kokarin kawo maka me yasa ta yaya waye ya gaya mai akwai irin wannan sihirin sai ya ce Allah ne ya faɗa ya kawo maka Allah ya ce annabi ya ce sannan sai to tunda abin ya tabbata akwai tunda Allah ya tabbatar da shi manzo Allah ya tabbatar da shi sallallahu alaihi wa sallam sai kuma ya kawo maka ainihin ta'arifin shi to menene shi in ya kawo maka shi in yana da nau'uka ne sai ya kawo nau'in shi to mun ji ya kawo mana dalili akan cewa akwai sihiru tafrik ya sake kawo mana dalili akan ainihin wato nau'i ta'arifin shi da kuma ainihin nau'iyyar shi sannan sai malam ya kawo arab sihiri tafriq arab al'ardu anan alarabu anan abin da ake nufi shine alama symptoms in ka je wurin likita kana fama da gudawa kana fama da amai idan ka yayi jazir sai likita ya ce cuta kaza ce to waɗanne irin cututtuka ne waɗanne irin alamomi ne menene za a gani a gane cewa wannan mata tana fama da sihiri na tafrik wannan mutum yana fama da sihirin tafrik waɗannan abubuwa ilmomi ne ka tsaya ka koya shi shine rufin asirinka kawai in baka tsaya ka koya ba ka ainihin cuci kanka don haka abin da ake so mutane su gane ku fahimta waɗannan abubuwa da muke karantarwa a yanzu kai yanzu al'amarin an gama yanke hamzarinka domin malamanka na ƙungiya ko malamanka na ɗariƙa da ka ji suna musun abin ba a karantar da su bane sai jahilci ya haifan musu ainihin musun abin dan an ce al'insanu aduwu ma jahila mutum yana gaba da abin da ya jahilta sakamakon rashin tsayawa a karantar da su shi yasa da matsalar ta taso kuma su sun ɗauka su malamai ne to shi shikenan duk abin da ba su sani ba sai su ce ƙarya ne babu shi a cikin ilimi to in aka zo ana karantar da waɗannan abubuwan kamata ya ka ɗauki al'amarin da matuƙar muhimmanci duk wata dama da ka sani wallahi kai amfani da ita in ba haka ba hadisi sahihi ya zo cikin sunan tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'imomi guda biyu ɗan adam yana sakaci game da su lokaci da lafiya wato dama opportunity in ka samu dama babanka na biya maka kuɗin makaranta ana ainihin da lecturori kwarara ka tsaya kai karatu lokacin in ka sa shigantaka ka sa iskanci ana nan sai uban naka ya mutu ga lecturorin ga jami'ar ana karatu ba wanda zai biya maka kuɗi ka je kai karatu ko kuma ga uban naka na da kuɗin na da komai amma kuma malaman sun yi yajin aiki shi yasa duk sanda ka samu dama kai kokari kai amfani da wannan damar karka rinka tunanin a ah, to ai wannan ba wani abin nan bane nan gaba ai na yi nazarin abuna sai ka je kana nazarin yanzu haka kalma a arab din nan kana ta karanta sarimul battar baka gane me ake nufi da ita ba a arabu sihir tafri yace alamomin da za su afku tare da mutum a gane cewa waɗannan alamomi ne na sihiri kuma sihirin tafrik ɗin an yi asiri ne don araba shi da ainihin wani nashi malam ya ce al'awwal alamar farko inqilabul ahwali faj'atan min hubbin ila bughdin juyewar halin rayuwa tsakanin mata da miji ko tsakanin masoya guda biyu cikin ainihin fuji'a cikin gaggawa a afke daga soyayya sai aga hali ya koma kiyayya sai aga tana son shi kamar za ta mutu saboda soyayya shi amma rana tsaka sai kuma aga tana kin shi tana ƙin mai sunan shi tana ƙin ainihin abokan shi duk abin da ya shafe shi tana ƙi tana kyamar wannan abu wannan alama ce da ke nuna cewa akwai ainihin sihiri tare da wannan mata ko wannan mutum asani alama ta biyu kasratu shukuki bainahuma yawan kan ƙara su kullum abu bai kai ya kawo bai kai ƙararta ta yi kaza ta kaza ɗan abu kaɗan in kin yace ce tafi ki ɗibo ruwa kafin ta isa wurin randai yana ji yana ganin ta ba sai ya hau fada lakakai lakakai ba kya sauri in ta kawo ya kifar ya kifa mata mari ya fice ba zai sha ba yana a shari'a dan abu kaɗan sai ya zama ana yawan kan ƙara akwai yawan kan ƙara tsakanin su haka ita ma abu bai kai ya kawo ba haka siddan sai ta ce haka kawai sai rinka hararata shi kuma sai ce da yaushe na harare ki dan abu bai kai ya kawo ba kasratu shukuki bainahuma yawan koke-koken ƙara tsakanin su alama ta uku عدم التماس الأعذار rashin كربا hamzari duk abin da ta yi duk hamzarin da ta kawo ba zai yadda ba duk abin da ya aikata duk hamzarin da ya kawo ba za ta yadda ba arrabi na hudu ta'zimu asbabil khilafi wa in kanat haqira girmama dalilan rikici ko da dalilan yan kaɗan ne dan abin da ya haɗa su bai kai ya kawo ba akan wai bai siyo mata silifan wanka ba akan haka sai rikici ya kasaitaccen rikici a je kotu a ta rigingimu dan abin bai kai ya kawo ba shine ta'zimu asbabil khilaf girmama dalilan da zai kawo rikici da sabani a tsakanin su sai ta kambama abin ko shi ya kambama abin wa in kanat haqiratan ko da wannan ainihin sababin ko abu ne wanda yake wulakantaccen abu akan ashana ko akan abin da bai kai ya ba magi ko kuma shi akan ta yi abinci gishiri bai ji ba ko kuma ta kawo abincin bata haɗo da ruwa ba ta ce bari in in kawo ruwa sai ce ya ma fasa cin abincin misali alhamis na biyar kalbi suratin rajuli fi aini zaujatihi wa qalbu suratin zaujati fi aini zaujiha juyawar ainihin surar mijin a idan matar ita ainihin matar sai ta ga surar yanayin mijinta ya ainihin canza a idanta daga yadda ta saba ganin shi sai ta rinka ganin shi da wani ainihin wato muni tana ganin shi tana kallon kunci tare da shi da kuma juyewar ainihin suran matar a fuska ainihin mijin duk yadda mijinta ya kai da kyau da iya kafa hula da iya ado da iya kaza da iya kaza sai ta rinka ganin shi mummuna duk yadda ta kai ga iya ɗaura zani da iya tafiya sai rinka ta wata buza buzagadi wata ballagaza haka bata da kan gado sai malam ya ce farrajulu yara zaujatahu fi manzarin qabihin sai shi wannan mutum ya rinka ganin matar shi a halin kallo na muni sai ya rinka kallanta da muni wa in kanat min ajmalin nisa'i ko da kuma matar tashi tana daga cikin mafi kyawun mata wal haqiqatu ash-shaykh al-allama wahid abdussalam bali yace a haƙiƙanin gaskiya kuwa anna ash-shaytan al-muwakkal bisihri huwa alladhi yatasawwaru ala wajhiha bi suratin qabiha shaytanin da aka wakilta akan ya rinka kula da wannan sihiri da aka yi mata shine wanda yake suranta ainihin wato mijin nata a fuskarta take ganin shi da ainihin wato mummunan gani mun gane shedanin ne zai zo ya rinka suranta mata a fuskarta sai ta rinka ganin shi da muni ko shi ainihin shedanin ya zo ya rinka suranta mijin a fuskarta ta rinka ganin ainihin mijin da muni wal mar'atu tara zawjaha fi manzarin mukhifin mur'ib haka ita ma mace sai ka rinka ganin mijinta a halin kallo a cikin tsoro da firgici kai ya kai akwai angon da zai shiga ɗaki wurin matar shi ranar tarewa mai yiwa an yi musu sihirin tafri mai yiwa ya yi kaye a auren ya je ya kasa wannan ya kasa wannan ya same ta sai a je a buga asiri yana shiga ɗakin sai ya ga ainihin zakanya ko damusa a kwance akan gada ko kuma ita yana shigowa sai ta sa ihu ta ga zaki ya shigo tana ihu jama'a ga zaki ga kura nan ga maciji haka shi kuma yana nihewa ne tana ihu tana tsalle jama'a ana cewa lafiya mun fahimta duk waɗannan abubuwa waƙe in al'amari ko kafi dandakwala jahilci dindikwala ka san dindikwala shine soyayyen dankali ba shi da kai bai da kafa bai da baki bai da fuska ko ka fi shi jahilci ka san waɗannan abubuwan babu shakka a kansu wallahi kuwa sun sha faruwa waɗannan abubuwan ko jahilin jahilai ya san akwai su kuma in an je wurin likitoci sai su ba su san kan wannan matsalar ba yasa ka sallama ma alqur'ani ba mu ba mu ba wata tsiya bane kar kada Allah ya sa ka sallama mana har ka mutu amma dole ka sallama abin da qur'ani da haƙiƙa suka tabbatar qur'ani ya tabbatar haƙiƙa in al'amari ya tabbatar kamar ruwan sama ne kace ƙarya ne babu ruwan sama dan kana rayuwa a rani sai jama'a su ce Allah ya kai mu nan da wata kaza mala yace as-sadis dalili na shida karahiyatul mashuri li kulli amalin yaqumu bihi at-taraf al-akhar shi wanda aka yi wa sihirin idan mata aka yi wa sihirin sai ta rinka kyamar ainihin wato duk abin da mijin ya aikata in shi mijin aka yi wa sihirin sai rinka kyamar duk abin da ta aikata shine ce karahiyatul mashuri li kulle amalin yaqumu bihi at akhar kyamar da shi wanda aka yi wa sihirin zai rinka wa duk aikin da ɗaya bangaren yayi duk in kai aka yi wa sihirin kai miji to ita bangaren ta matar duk abin da ta aikata sai ka rinka kyamar wannan abun baka san abu idan ita aka yi wa asirin sai zama duk abin da kai ka aikata sai zama ba ta son wannan abin sai ta rinka kyamar ka sai rikici asabi dalili na bakwai karahiyatul mashhuri lil makan alladhi yajlisu fihi taraf akhar kyamar da wanda aka yi wa sihiri zai rinka wa wurin da ɗayan ya zauna duk inda aka ce an yi wa matar sihiri tana zuwa za ta zauna sai ta ga mijinta a wurin sai ta tashi ta ba wurin mewa ma sai ta yi tsaki ko ta buge wata buta da ke wurin ta yi ballaga za ta yi gaba haka fatarar zauja kharij albaiti fi halatin nafsiyya sai ka ga mai gida miji idan yana wajen gida yana hali na farin rai jayyidatun cikin kwanciyar hankali da jin daɗi fa'iza da halal baita da zaran ya shiga gidan shi sha'ara bi dhiqin nafsiyyin shadidin sai ya ainihin wato rinka jin kuncin rai kuncin rai mai tsanani da zaran ya shiga gida sai ji duk gidan ya yi mishi kunci baya jin daɗi ya shigo yanzu da magariba amma in ya kaɗa kai ya fita sai kuma wajen sha biyun dare kuma in ya fita karfe shida ba zai sake dawa ba sai magariba dan da ya shigo gidan shi sai rinka jin kunci da ya fita kuma sai ji kwanciya hankali to duk waɗannan abubuwan da ake faɗi kai da kake saurare na yanzu ko kake kallo na sai ka tsaya ka naƙalta da kyau mewa kana fama da wasu matsaloli ko kina fama da wasu matsaloli to ana haskakawa ne da hasken alkur'ani da sunna da kuma wake in al'amari ya rage in ka ji alamomi sun tabbata gare ka sai ka ruga da gudu ka tafi wurin likitan musulunci arraki kenan wanda zai yi maka rukuya kar ka je wurin boka in ka je wurin boka Allah zai kwashe muku albarka baki daya Allah ya kiyaye mala yake cewa yaqulu al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala alhafiz ibnu kasirin Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ga abin da ya ce wa sababu tafriki baina zawjani bi sihiri ma yukhayyalu ila ar-rajuli aw al-mar'ati min al-akhari min su'i manbarin aw khuluq yace abin da yake kawo rabuwa tsakanin mai gida da ainihin wato matar shi tsakanin ma'aurata biyu kenan abin da ke kawo rabuwa su ta hanyar sihiri shine irin abin da yake faruwa na yadda shi mijin ko ita matar take ji na ainihin mummunan kallo in ta kalle shi sai ta rinka ganin shi da mummunan siffa ko kuma duk abin da ya aikata komai kyan abin sai ta ga wannan abin ya yi muni a ɗabi'ance abin da yake kawo rabuwa kenan yana son ya nuna maka to in an yi asirin ya faru me yake kawo ne in asirin ya ta asiri sai har a rabu shine duk abin da shi mai gidan ya aikata komai kyan abin komai alherin abin sai ita matar sai shaidanin ya rinka riya mata a zuciyarta sai ta rinka ganin wannan mugun abu ne in atamfa ce ake yayi in ya je siyo mata ta nake duk mace so take ta daura fantastic yar yayi sai aka je aka kawo mata sai kuma ta ce ni ma ka mai da ni sakar ce ana yayin abu a gari shine zaka je ka siyo mini ka ji kuma abin da take nema asali kenan duk mace tana neman abin yayi sai ka je ka kawo na yayin amma tunda da asiri tsakani sai zama sai ta rikita abin sai zama rikici abin da ta lura kana so a rayuwarka sai ta tsaya ta shirya maka irin wannan abincin kana zuwa sai ka hau faɗa bature ne ni zaki min latas da daddare eh kin mai da ni kare ne kaza kaza kaza kaza a halin kuma yana so amma saboda ita ta yi sai shaidanin ya rinka riya mai duk abin da ta yi shi baya ƙauna duk abin da ya aikata ita ba ta shi kenan sai ka ga rabuwa ta faru tun da me an samu ainihin wato rashin jituwa da rashin fahimtar juna kuma abin zai yi tsanani ne zai yi tsanani kwarai da gaske duk yadda miji ya kai ga haƙuri in ainihin ita aka yi wa asiri sai ta tunzura shi duk yadda ita ta kai ga haƙuri in shi aka yi wa asiri sai ya tunzura ta sai kaga al'amura suna faruwa munanan al'amura sai dai waɗanda Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mu da kiyayewar shi malam ya dige dige guda uku abin da yake nufi da waɗannan dige dige guda uku magana ta ibnu kafir doguwa ce sai datso maka farkonta sannan kuma ainihin da ƙarshen ta sai ya nuna maka ga inda zaka je ka duba ta haka malamai suke in da zance ya tsawo sai su ɗauko inda suke son hujja sai su ce tafi ka je ka duba wuri kaza sai yace au hau dalika al-imam ibnu kasir ya ce ko kuma dai wani abu makamancin haka ko dai ya rinka ganin ta da mummunar siffa ko kuma ya rinka ainihin muna na ɗabi'unta ko wani abu makamancin haka min al asbabil muqtadiyati lil furqa daga cikin dalilan da ke hukunta suke sabbaba a rabu rabuwar aure intaha bayanin da aka dauko daga ibnu kasirin ya kare yace maka ka duba tafsirin ibnu kasirin a cikin mujalladin farko shafi na ɗari ɗaya da arba'in da hudu jama'a mun ji wannan da kyau waɗannan alamomi da aka faɗi kar ka manta maganar da na faɗa jiya sihirin tafrik da aka kawo maka aka ce maka sihiru tafriq ya shine kaza aka ce ya kasu kashi kaza mun gida maka misali to dukkan sihiru tafriq to yana ainihin samun waɗannan alamomi duka ko kuma wasu daga cikinsu sannan waɗannan bakwai ba su kenan ba amma an haskaka maka waɗannan su ne waɗanda cikin gaggawa da kaga mai sihiri wato wanda aka yi wa sihiri zaka iya ganewa rana tsaka sai ka ji ya ce baya son wance bayan ya biya sadaki kullun ya je taɗi kullun ya je kaza kullun ya siyo mata kaza yayi kaza sai ka ji ya juye ya ce baya son ta me yasa saboda ainihin an asirce shi wannan kaga shine abin da qur'ani ya mana ishara akan kafirai da suke zagin annabawa sai ce ai sihirce shi aka saboda kamar annabi salihu suna ganin shi ya taso saurayi ne mai natsuwa su kuma al'adar mutanen su samudawa duk saurayin da ya taso mai natsuwa aka gan shi tun yana karami yana da kula da taka tsantsan to ana sa ran nan gaba shi ne zai zama manyan dattawa masu ainihin kula da bautar gunki to kuma shi yana girma daidai lokacin da za a yi mai naɗin sarauta a majalisar bautar gunki sai kuma ya ce bautar gunki kafirci ne sai aka ce ko dai sihirce shi aka yi me suke nufi kaga ɗabi'ar da ake zato sai aka ga ta juye nan take Shi ne ma'anar abin da ake so ka gane ina fatan mun gane kaifa yahdusu sihiru tafriq malam yace yaya ne wai sihiru tafriq ɗin yake afkuwa anan ba malam zai nuna maka irin yadda bokanci suke sihirin bane a'a me yake sabbaba a yi sihiru tafriq din ne shin wai me yake sa wane ya je ya yi wa ‘yar wane asiri dan katte aure ko kuma dan katta auruwa ne me yake kawo haka shi ne malam ya ce ya rajulu ila sahiri akan samu mugun mutum ne sai ya tafi wurin boka wa yatlubu minhu an yufarrika baina fulanin wa sai shi mutumin ya nemi cewa bokan ya raba tsakanin wane da matar shi fa yatlubu minhu sahiru an yu'tiya husman rajulil muradi a sihirhu, sai shi wannan ainihin boka sai nemi cewa to shi mutumin wannan mugun da ya zo akan ayiwa wannan ainihin wato mata ko wannan mutum da ake so a sihiri sai ce ya ba da sunan wannan mutum wasma ummihi da sunan uwarshi bokaye yana daga cikin ƙa'idar su kamar yadda muka yi ishara a baya ba sa ainihin karɓar sunanka da sunan mahaifinka wani sirri ne wannan na bokanci sai dai a karɓi sunanka sai a karɓi sunan mahaifiyarka wannan wani sirri ne na bokanci wanda yake tsakaninsu ne su da aljanunsu aka ce yana daga alamar ma da zaka gane mutum boka ne ka je wurin shi da matsala sai ce ya sunanka ya sunan uwarka yana faɗin haka alama ce ta cewa aikin bokanci yake ko da zai da awar bokanci kuwa domin akwai mutanen da suna nan zaune suna da awar su malamai ne domin yanzu zamani ya yi zamani da za a zo ana kiran ainihin mugu da sunan ɗan ƙwarai ana kiran ɗan ƙwarai da sunan mugu sai ka ga hamshaƙin ɓarawan gwamnati amma ana kiran shi da mukami mukami wanda ya kamata sai ka ga babban malami ana kiran shi da suna mugun suna sai ka ga ainihin giya ana kiranta da sunan abin sha sai ka ga abin sha na hakika an canza mishi wani suna wanda zai kai ga ka kyamace shi haka zamani ne ya juya boka yanzu ba a cewa in dai ka ji boka ana ce mai boka to drama ake a rediyo ko a talabijin amma boka in ya kasaita shehi ma ake ce mishi kafin ya ta ne sai a rinka cewa malam ai za mu je gidan malam ne in sun je ba karatu zai koya musu ba ba fatawa zai musu ba a tsati zai musu amma sai a ce malam mun fahimci wannan da kyau ko Shi ne sai malam ya ce masalan sai ce summa yatlubu minhu asaran min asarihi sannan sai shi bokan ya nemi cewa wannan mugun mutum ya kawo wani abu na daga abubuwan da shi wanda za a yi wasihirin yake sawa ne asarin shi sai ce sha'arahu kamar ya ce ya kawo gashin shi yasa ga yan tsofaffi a da in suka yi aski sai kaga tsoho ya tattara su mashi ya zuba a leda ya gudu da ita je koya a bayan gari eh to amma wannan imamu ahmad ya bada fatawa da ita an samu hadisai akai amma ba su inganta ba hadisai ne mawdu'ai aka ce wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kuka yi aski ko kuka yi ƙaho ko kuka yanke ƙumba ku tattara waɗannan ainihin ƙumba ko wannan jini ko wannan suma ku je ku binne ta inda ike wasu ba za su gani ba dan bokaye suna bin irin waɗannan abubuwa haka aka ce wai annabi ya faɗi amma wannan hadisi ne maudu'i ka karanta kitabu tarajjul na al-imamu abubakar al-khallal dan haka an samu dai imamu ahmad ya bada fatawa da yin haka cewa an neme ka da in kayi askin irin haka ka je ka yi kaza ka ɓoye ka je ka zubar gefe guda ka yi kaza amma in ka dogara ga Allah kuma kullan bana illa ma ka kataballahu lana huwa maulana ba abin da zai same mu sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mana Allah shi an majibincin al'amarinmu saubahu haka nan tufafin shi sai kaga in ka kai kayan ka wanki shi yasa wasu saboda eh, raunin tawakkali sai su ce ba za su kai kayan su wanki ba saboda wasu kada makiyansa su je su karɓa su yi musu asiri a ciki mun fahimci wannan da kyau ko ko kaga an ce a yanko gefen zaninta ko a ɗauko gefen kallabinta ko makamantan haka kalansu watahu ko kuma ainihin hular shi sai a nemi hulan mutum sai ya ɗige-ɗige guda hudu haka kai ta misali akan haka wani a nemo rawani ko safa ko takalmi kafa hagu ko zobe ko agogo ko zaninta ko hijabi ko makamancin haka fa in lam yastati idan shi wannan mugun mutum ya kasa kawo wannan abu da aka nema ya kawo ya kasa samo zanin ta ko rigar shi ko wando ko makamantan haka amila lahu sihiran ala ma'in sai shi bokan yayi ainihin sihiri a ruwa sai ya sihiri a ruwa masalan da misali wa amarahu an yaskubahu sai ya umarce shi cewa ya je ya zubar da wannan ruwa fi tariqil muradi sihiruhu akan hanyar wanda ainihin ake nufin aiwa sihirin fa in takhattahu idan shi wanda ake nufin aiwa sihirin ya ketara wannan ruwa usiba bis sihiri shi kenan sai wannan sihiri sai ya kama shi sai a ƙasa sai malam ya marmaza ya ce haza idza lam yakun mutahassinan bi azkari sabahi wal masa amma fa in ka ji asirin nan ya kama shi sai dai in bai samu katanguwa da zikirorin safe da na manya da safe da na yamma ba wal adiyatin nabawiyya da kuma addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallama allati tamna'u min al isabati bisihri waɗanda addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa alihi suna hana sihiri ya kama ka zaka iya cewa to waɗanne irin addu'o'i ne kai malaman garin ku salatul fata suka rubuta maka suka yi ta maka rubutun sha kana sha ya ladifu ya ladifu to na manzan Allah ina na manzan Allah karshe malam sai ya kawo maka na manzan Allah gaba dan ka san su su wahid bali izalar su da dalili suka fara ba alkafira suka yi wa izala suka shiga ba ba karatu ba sallah a'a sai da suka yi karatun tukuna in baka manta ba koma muqaddima allamatul albani asfati salati ne ya faɗi yace da muka tayar ma za mu koyi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai muka koma tukuna muka naɗe hannayen rigunan mu muka tattare kafafunan mu muka zage muka yi karatu tukuna ya ce muka zo muka fara karantar da kuma mutanenmu wannan karatu sannan sai muka ce to a aikace kuma a fara aiki da karatun a gani ya ce to sakamakon haka ne aka samar da wannan littafi sifatus sala shi yasa aikin gyara jama'a ba ƙaramin abu ne ba ƙaramin abu ne matasa waɗanda suke eh, maganar wasu salafiya wasu sun kuskure a inda salafiyanci ya dosa ya jama'a salafiyanci ba shi'anci ne. ba kungiyanci ne, ba ɗariƙanci ba ne, ba demokuraɗiyanci ba ne, bin sunna ne irin yadda annabi ya bi ta ba wai ka bi sunna a yadda mutan garin ku ke bi ba a yadda annabi ya bi ta ka'ida ta farko sai kai tukuna kayi karatu sannan ka karantar da jama'a da kai da jama'ar ku yi aiki da karatun sannan ku kirayi mutane zuwa ga wannan abu a nan ne babban malamin salafiya Muhammad dan Abdul Wahab Allah ya mishi tukuiki da aljannar ya ce akwai wasu abubuwa guda hudu wanda dole ne sai kowa ya san su abu na farko shine ne mutum ya san ilimi ya nemi ilimi ya koyi ilimi ya iya ilimi abu na biyu ya aiki da ilimi abu na uku ya ainihin yi kira zuwa ga ilimi da aiki da ilimi abu na hudu ya yi haƙuri akan neman ilimi ya yi haƙuri kan aiki da ilimi ya yi haƙuri kan kira zuwa ga ilimi waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai ce Allah ya tattara su ya cusa su a cikin sura guda ɗaya ita ce wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri Allah ya rantsuwa da zamani ko kuma ya rantsuwa da sallar la'asar ko kuma ya rantsuwa da lokacin sallar la'asar gwargwadon yadda fassarar malamai wanda duk tana bayuwa zuwa ga abu ɗaya ne don a nuna sallar la'asar tana da girma bayan sallar la'asar lokaci ne mai daraja da makamantan haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce duk inda mutum yake ɗan adam ya yi asara ya shiga uku ya lalace sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari suka yi wasiya da aiki nagari suka yi wasiya da haƙuri neman ilimi akwai wahala in ka nema to ga wani abu wanda ya fi shi wahala shine aiki da ilimin aiki da ilimi da neman shi na da wahala amma kiran mutane zuwa ga ilimi da aiki da ilimin ya fi waɗancan biyun wahala waɗannan ukun duk in ka tattara suka ture su kuma akwai abu ɗaya wanda ya fi su wahala shine haƙuri sanda ka je kana neman ilimi sai ka yi haƙuri sai ka yi juriya sanda ka zo za ka yi aiki da ilimi sai ka ga wani jahili ne jahil ko da goshi ake durƙusawa a rubuta suna bai iya ba saboda jahilci in ya ga bismillah bai san bismillah ba ce bai san bible ba ne bai san ko menene ne saboda jahilci ya kai mishi jahili ne turin jahili amma sai ka ga cewa yana faɗa da kai akan ilimi yanzu dubi yadda in zamani ya koma je ka duba kusan duk 'yan kwamitin wani masallaci za ka ga cewa mafi yawancinsu in ba dukansu ba jahilai ne ana nan ana karatu ana shiryar da jama'a a masallacin sai a ce yan kwamiti sun yi taro sun ce a dakatar da karatu ma'ana yanzu jahilai ne ke da remote control na ilimi sai yadda suka danna zai aiki mun fahimci wannan matsalar ko ya kamata jama'a su gane wannan dole sai ka nemi ilimi dole sai ka yi aiki da shi dole sai ka kira mutane zuwa gare shi to waɗannan abubuwan haƙuri kuma yake kewaye su sai ka yi haƙuri wajen neman ilimi wajen aiki da shi wallahi za a tsangwame ka fiye da yadda kake tsammani duk san kuma abin da ke ba mu mamaki ne yayin da ka fara tafiya makaranta sai ka ji manya suna cewa Allah dai ya sa a yi aiki da ilimi Allah dai ya sa a yi aiki da ilimi to kana zuwa kuma in ka ce za ka yi aiki da ilimin sai a ce to ya kawo wani sabon abu haka suka ce wa annabi salihu kazzabun ashir haka suka ce maƙaryaci ɗan iska Allah ya ce na gadan manil kazzabul ashir Allah ya kai mu gobe za a san waye makaryaci waye dan iska inna mursilun naqata fitnatan lahu za mu aiko musu taguwa ta zama musu masifa taguwar ita ta zama masifa su suka roka ta zama musu sanadin asarar duniya da lahira ya kamata jama'a su san wannan to shi yasa kaga a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a yau ya kwanta ya rasu yau shekarar shi daya amma ya dasa almajirai a duniyar ilimi sun fi miliyan ɗaya kowanne shi da kanshi a shirye yake da duk matsalar da kake tuhuma albani a kai zai tattauna da kai ka je majalisa albani ma ka zauna tukuna wannan bata taso ba kai baka isa ba me yasa saboda dakin ne suka tsaya suka yi da kusa da duwatsu mun fahimta ma'ana tsayawa suka yi suka yi karatu aiki ne wanda aka yi wajen fiye da shekara sittin Shi ne kake ganin wannan aiki a yau to kai matsalar da kake ɗauka shine a yau yau da ka karanta sai ka ce to a yau za a tashi a yi revolution a akan matsalar baka san cewa sai an daɗe ana murzawa yanzu wannan karatun da muke a masallacin nan wajen shekara goma sha biyar da suka wuce ake karatu a wurin nan in ka zo sanda aka fara karatun ba ma wuce mu hudu a masallacin nan ko mu uku ana karatun fiqh sunna ana karatun risala ana karatun menene amma wallahi kusan duk inda ka je a zariya jafa'i ake mana su kuma waɗanda ke mana jafa'in ba sa karatun gaba ɗaya akwai wanda ya taho daga samur yau shekara goma sha uku da suka wuce 1987 ya zo da daidai magariban nan ya zo ne ya tambaye ni wai an ce ina zagin malaman fiƙi sai samu ina karantar da risala a nan masallacin nan da ake magana sai na ce to su waɗanda suka ba ku labarin nan suna koya muku risala ko suna koya muku fiƙi ya ce a su ba sa koyar da komai amma malamai ne saboda tsabagen ilimi in suka kalle ka kawai kai ma sai ka rikide ka zama malami mun fahimci wannan to ya jama'ar musulmi abinda da nake mana ishara shine ko a jiya wani matashi ya taho wurina daga gusau wai suna son za su kafa wani movement ne wai wata kungiya ta ɗalibai na salafiya wanda za su rinka awa kaza kaza kaza kaza na ce to in dai shawara ta kuke nema da farko tukuna mu duk wata kungiya ma a Najeriya so muke a rushe kafira a tsaya ana aiki da sunna kawai ba wai a kafa sabuwa ba so muke mu a aiki da sunna duk duk a wargaje kungiyar kowa ya je zaman kanshi a aiki da sunna ya fi muhimmanci fiye da waɗannan taron tsuntsiya ba shara da manzon Allah ya ishara a kansu salawatullahi wa salamu alaihi a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud sahihin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tada'a al-aklatu ala al-qas'a manzon Allah yace lokaci kaɗan ya kusa duk al'ummar duniya za su yi taron dangi akan ku kamar yadda maciya tuwo suke taro akan akushi ya ga wawa so a kai ka duba ka je gidan biki ka ga yadda ake kaiwa karti tuwo a ƙauye a samu wani daro wani masaki karti kowanne kusan malmala ɗaya hudu yake raba yake loma da a ce irin waɗannan karti an aje kwano a tsakanin su kowa ta tafa'iki to haka za a yi wa al'ummar musulunci manzo Allah ya ce an kusa wani sahabi ya ce ya manzo Allah saboda mu ƴan kaɗan ne annabi ya ce a kuna da yawa a lokacin kai kun ma fi kowa yawa sai ce to me yasa kenan sai ce antum husa'un ka husa'is saili tarkace ne ku kamar tarkacen ruwan sama in ana ruwan sama tafi ka je ka tara mun garin ku ka gani da roba ne da kwano ne da bokiti ne da menene duk ya tarkato duk taron nan nasu ruwa abu ɗaya ne amma yana kora su sai yadda ya da su mun fahimci wannan da kyau abin da ake cewa shine jama'a ya kamata mutane su gane aiki da alkur'ani da sunna shine makasudin saukar da su shine makasudin zuwan manzanni ba ai ta taro ai tawa wasu karti salati ba taqdisu shiyo hero worship wane babban malami kaza kaza kaza kaza shugaban kaza da kaza ai ta surutan banza da wasi karshen aka gama kuma sai a koma ba aiki da sunna an yi wa Allah ƙarya an cuci talakawa an ƙwari jahilai to dan menene wai har yana cewa saboda yanzu an samu wasu sun yi karatu sun yi ilimi sai na ce kamar suwa ina ne ake maganan masu karatun tukuna na ce mutumin da ba za ka aje mishi alkur'ani ya fassara kanshi ba ya ɗau fassara wani ma yana dibi-dibi fassarar wani raddul azhan wani zai dauka yana karanta bai iya karanta shi daidai wani ne ya rubuta raddul azhan baka iya karantawa ina a miƙo maka matanin alqur'ani a ce a ja baki ka fasa da kanka ba za ka iya wannan ba yaushe za a kira ka malamin tafsiri sai dai mai tafsiri mun fahimci wannan da kyau ko ba za ka ɗau hadisi kai da kanka ka iya inganta shi da kanka ka iya gane ma'anar shi sai ka dogara da kaza da kaza da kaza ina ake magana eh, malami ana magana malami mujtahidi al-imam malik kamar da hakim ya rawaito a cikin ma'rifatu hadisi hadith ce ba zai yiwu a kira mutum malami ba har sai ya san ya za a inganta hadisi ya za a iya gane ba'isi ne ya za a iya gane kaza khas ne kaza am ne a usulin fiqh kenan ya za iya gane kaza ya zo ne mutlaq kaza muqayyad kaza mufassar kaza mujmal ya za iya gane kaza nasihi da mansuki da duk irin waɗannan abubuwa to sai ka samu wani gaba ɗaya yana malanta amma in ma an ce hadisi baifi ne bai ma san abin da ake cewa ba sai ya gama karanta cewa baifi ne sai kuma ya ce to a ci gaba da aiki to shi yasa maganar wai ku fara tunanin za ku kafa ƙungiya eh, ƙungiyar ɗalibai ƙungiyar matasa salafiya kuma kun zama yan bidi’a kenan karatu ne wajibi a kanku duk barnar da take faruwa a duniya a masallatanku a garinku a anguwarku Allah ba zai tuhumce ku a kai ba <clears throat> domin ba ku samu ilimin da za ku iya tashi ku tunkari wannan matsalar ba ba ku yi karfin da za ku iya tinkara wannan matsalar ba shi yasa idza kunta taliban in ka kasance ɗalibi ne to sai ka ainihin yi lukuf ba wanda ya san da kai sai ran da kai ƙarfi ka kafa a jijiyoyinka sai ka tashi ka zama murucin kan dutse ba za ka faru ba shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a haka yabi sunna magana ta ta farko kenan a wannan tsarin manzon Allah yabi da ya tafi zai umara makkan nan garin su ce ko raba maka za a yi dole sai an ba manzon Allah gado dan babu wani ɗa. da Allah ya shaida dan maka ne kamar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake la uqsimu bi hadhal baladi wa anta hillun bi hadhal baladi wa walidin wa ma walada duk da wa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai da kake bazazzagi ko ba Kano ko ba Sakwace ko ba Zamfare ko ba Katsina ko dan Najeriya a ina ne Allah ya ce Najeriya akan ka wa walidin wa ma walada mun fahimci wannan da kyau ba ka da garantin kai ɗan Najeriya ne kai ɗan ƙasar waje ne kai daga China aka zo da kai bawa aka zo da kai yaya aka amma manzon Allah garanti ne in kace manzon Allah dan Makka ne kace billahi allazi la ilaha illa huwa babu kafara kai ko yanzu an dai haife ka a Zaria mai wa iyayenka sun zo ne daga Bindin Gwari ko daga Sokoto ko daga ina ko daga ina ashe abinda muke so ka gane shi ne. makkan nan tasu ce amma da ya je zai shiga suka ce ina ba dai bana ba sai ya ce to me zai tafi yayi ba bauta Allah zai yi ba ya ce wa sahabbai mun shiga Allah na bayan mu a'a tsari ake ji abin sai ce to yanzu ya kuke so kafirai ne fa ibada zai tafi kuma sai ya kuke so sai suka ce mu yanzu zama za a rubuta takarda sai baɗi ya ce a zauna aka zauna aka rubuta takarda daga nan madadin a rubuta takarda a kan shigar shi makka kawai dama ana ciki ciki da shi sai aka ce to ga wasu ƙa'idoji dama mu ka fitune mu duk wanda ya gudo daga cikin mutanen mu ya zo wurin ka zaka da mana da shi duk wani naka da ya gudu ya zauna wurin mu zaka ainihin bar mana eh, abin da zaka da mana da shi haka sharuɗa na zalunci manzo Allah duk ce ya yarda jama mun gane shine Umar sai ya miƙe dan me ya manzo Allah ba akan gaskiya muke ba Abubakar ya ja shi ce kai kai hankali da kanka manzon Allah ne to abin da ake so kenan to haka ake bin sunna in ka taso ka fara da'awa ana ganin cewa in kai ƙarfi za ka gagari kowa to kowa zai zo yana ciki ciki da kai to duk abin da zai ja a datse ka yi haƙuri kawai kai abin da baka iya juriya shine shamatatul a'ada zagin makiya a ce in ba ga tsoro ba ba ga makkan nan ba ya shiga mana haba mu na wasa ne da ya kyale su duk suka gama wannan shigantaka sai ga wata rana ya kama mutum saba'in cikinsu ya kashe saba'in kuma ga su ɗaurarru a hannu ya bi su kuma har ƙasar tasu ta makkan da suke alfahari ya je ci su da yaƙi suka rinka gudu wannan ya ɓuya ƙarƙashin gado wannan ya gudu ka'aba wannan ya je matar shi ta rufe shi da zani wannan ya je a ɗaura mishi ɗan kwali haka suka rinka ɓuya kuma su da suke cewa yau ina kaza ina kaza kaza kaza sai da ya tattara su baki ɗaya sai ce ya ku mutanen makka yau me kuke tunanin zan muku ga ku a hannuna yadin biyadin ke sai suka ce ai kai ɗanmu ne ɗan ɗanmu ne ɗan arziki irin albarka muhammadu aminu sai ya ce ku tafi an sake ku ku ne matsiyata to haka ake tun daga ran nan musulunci ya ɗaukaka a maka har yau don ka zo ka fara da'awa kar ka ga wai shekara goma shekara ashirin shekara talatin shi kenan a'a ba lallai ne ma kai ka fara da'awa ko ka shekara hamsin ka ne nasara ta tabbata a hannunka ba aiki ne ka ci gaba da yi in ka ci gaba da kana nan kana nan Allah cikin ikon shi ko ya cika aikin a hannunka ko ya cika a hannun wani kai dai ka yi abin da zaka iya ka karanta hadisin bukhari ka ji annabi ya ce ya ga wani annabin ya zo ya da'awa mutum goma ne da shi wani jama'a shi ba su kai goma ba wani jama'a uku wani biyu wani ɗaya wani annabin har ya zo ya gama wa'azi shi kaɗai koma ba wanda ya da shi manzo Allah ya ce ana cikin haka sai na ga tawagar jama'a sun mamaye sarari na ce Allah ya sa al'umma ta ce aka ce a Musa ne da tashi jama'a aka ce daga kai ka kalli nan da ya kalla sai ga al'umma shi duk ta fita kowa ma yawa aka ce kuma a cikinsa akwai dubu saba'in za su shiga aljanna kai tsaye babu bincike am jama'a mun fahimci wannan to abin da muke cewa jama'a ya kamata mutane su gane kar ku ga cewa an shekara ashirin ko shekara goma ko talatin ana da'awa ya danganta da yaya ne aka ga ƙarfin da'awa yaya ne ake ganin ƙarfin da'awa inda za ka auna shi ne mutane nawa ne suka taho suna bin sunna kwana kaɗan kuma sai su koma su lalace me yawa dama wani kawai wata magana aka faɗa wadda ta faranta mishi rai sai ya zo ya shiga tafiyar kaza kaza kaza kwana biyu shikenan tunda ba da niyya ya shiga ba ba da zuciya ba shikenan sai ya aji yasa harkar da'awa aiki ne Muhammad nasiru Al-Albani je saka ga irin halin da suka zauna ainihin a cikin kunci a wancan lokacin sai da ya kai ga yayi hijira ya bar ƙasar su ƙasar Sham ya koma ainihin Amman a can Jordan ya rasu to amma yanzu je kaka ga inda almajiran shi suka yi karfi a can ƙasar Sham din kuma da ya baro sun gagara sun fi ƙarfin kowa sai dai a kalla ya Allah ya isa daga nesa ita ma a zuci to amma da da farko a kore su daga wannan masallaci yadda ta ga ane din nan a ce wanda ji ya jalsatul istiraha dan agaji a fitar da shi sai ga jayan agaji ya ce taron kai dade shikenan sun zama yan tauri sun fita daga tsarin ilimi to haka aka rinka musu wulakanci sai karshe tsawaye gari sai suka zama haka Allah ya ce wa bani Isra'ila lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna yayin da suka yi hakuri suka zama suna da yaqini da ayoyin Allah sai za a ci gaba da karatu tukuna jama'a Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu malam yace sai ainihin in aka yi wannan sihiri da zarar wannan mutum ya ketara sai ainihin sihirin ya kama shi amma sai malam yace sai dai in bai yi zikirori ba don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in ka faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari da safe ainihin za a baka darajar gwargwadon ka ta ƴaƴa hudu cikin ƴaƴan Isma'il za a ɗaukaka darajar ka za a wannan yinin za a kare ka daga sharrin shaidan haka da yamma ma tushe fa sai zan ko an turo maka wani shaidanin aljani zai iya shiga jikinka jama'a mun gane wannan da kyau ko malam yace au an yaba ahu lahu ala ta'amin aw sharabin ko kuma shi bokan ya ba da magani ya ba da asiri shi wannan mugun mutum ya je ya sa ga abinci ko kuma ga abin sha na wannan mutum sai ya ci ko ya sha to duk waɗannan abubuwan fa sun fi kama mutanen da ba sa bin shari'a duk abincin da ka zo zaka ci bismillah in sha Allah in ma auko na asiri cikin shi ya kari duk abin da ka zo zaka sha i bismillah duk ka'idoji na musulunci sai ayi mamaki an haɗa asiri an yi kaza an yi kaza ya zo ya ci kuma ba abin da ya same shi sai ka ji ta kataɓe tsakanin su da boka da wanda ya je wurin boka sai ka ji tsakanin su to ya ta faru kuma eh haka al'amari yake jama'a mun gane wannan da kyau Allah ya shirya da mu to anan malam ya mana misali guda ɗaya ne kamar yadda na gaya mana a can baya da malam ya ce ruwa wato in boka ya kasa samun waɗannan abubuwa da yake nema hula ko taguwa ko zani ko hijabi ko makamantan haka sai ya ainihin bincika sunan uwar da sunan wannan da za a yi wa asirin sai ga waɗannan haruffa ne suke da tarayya dukkan huruful hija'iyya tun daga ainihin alifun har zuwa ya'un bokaye sun ɗibe su sun kasafta su kashi hudu kamar yadda muka yi a baya bokanci fa wani abu ne ilimi ne mai zaman kanshi sun kasa su kashi hudu kashin farko hawa'i na biyu ma'i na uku turabi na hudu nari ai kashi na farko an saka shi ɓangaren hawa akwai wanda in aka duba sunan shi Muhammad sunan uwar shi Maryam Muhammad akwai minjaye minjaye har guda biyu Maryam akwai minjaye minjaye har guda biyu sai a ce to yanzu da shi da uwar shi sun taru akan minjaye ta fi yawa a cikin sunayensu to don haka a duba minjaye tana daga cikin wannan nau'i tana cikin nari ne in aka yi asirin sai a je sai a kona a wuta in tana cikin hawa'i ne sai a sa ainihin iska sai ta kada a rataye akan wata bishiya idan turabi ne sai a binne a ƙasa idan ma'i ne sai a sa a ruwa shine gwargwadon yadda kake ji haka dinnan inda zai zama sunan shi ya faɗa cikin hawa'i a rataye a iska ya lilo daga nan asirin ya kama shi inda za a je a yi a sa a wuta sai abin ya ƙi shi yasa ilimi ne mai zaman kanshi kamar yadda muka karanto a baya da malamin yake raddi ga masu musun wannan abu ya ce wani ilimi ne mai zaman kanshi wanda ana zuwa a koye shi ne amma kafirci ne bata ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye abin da da ake nuna maka shine ka dai ji irin yadda suke abubuwan su to ya rage maka wannan kuma kai firgita kan dai kai mumini duk inda ka je zaka ketara ketara ba abin da zai same ka duk inda ka je zaka cika cika sha ka sa ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya kaddara maka ya jama'ar musulmi bayan da muka je ainihin wato a arab alamomi daga cikin alamomin da ke bayyana sihiri na tafrik muka ji kuma ainihin yadda sihirin yake faruwa sai ainihin shi wannan babban malami wahidu abdulsalami bali sai ya ce al'ilaju to ga magani jama'a kun ji yadda malaman sunna suke wato su izala su mai dalili ce idan suka gano maka bala'i sai su ce ga maganin shi ba wai za a ce maka kaza kaza dokanci ba kyau kaza kaza an ji ma to malam yanzu an yi asiri a to ai kuma ai malamai sun ce ad-daruratu tubihul mahzurati ƙarya kake yi babu larurar da za ta halatta wa mutum ya je wurin boka duk mutumin da ya je wurin boka ba shi da hamzarin da zai gaya wa Allah mun fahimci wannan da kyau jama'a zai yiwu a ce ga ainihin ruwa ka ce saboda kishirwa ka ɗibi giya ka sha ga ruwa hamzari ne wannan ga ƙur'ani to ai ba a san yadda za a yi da qur'anin ba me ya hana aje a koyo tafiya ake aje a koyo ba zuwa za ka yi wurin malami ka ce koya maka rukuya ba cewa za ka yi koya maka aƙida matsala ce ta aqida karatu ne a cikin aƙida kamar ka ce kana ka zo kafin ce koya maka kujera ai kashanci ne na zo a koya min kafintanci kawai daga cikin kafintancin nan ka iya kujera ka iya buga kwano ka iya kaza ka iya kaza haka wannan matsalar sai ka je ka ce a koya maka aqida in dai shi wanda zai koya makan ya san abin da ake kira aqida labudda babu makawa dole sai wannan matsalar ta shigo domin wannan babi ne mai zaman kanshi a cikin aqida babu wani littafi na aƙida sai da ya zama akwai wani nau'i ko kuma bangare daga cikin bangarori na matsalar ruqya a ciki sai dai ba littafin aqida bane kai sai da ya kai hallita ta fan tauhidi ma kamar su irin fatahul majid duk akwai irin waɗannan matsalolin wanda yake su suna tattauna tauhidi ne ma su. to ashe ya jama'ar musulmi wacce larura ce za ta sa ka je wurin boka babu don haka yanzu dai ka ga an gama gaya maka to ya ake magani in aka yi wa mutum sihiri a ƙasa malam ya ce li ziyadati tafsilin raji wiqayatal insani min aljinni wa shaitan dan neman ƙarin bayani ka koma ka duba ainihin littafin wiqayatul insani min aljinni wa shaitan al-fasl wato gaba ta biyu da wannan littafi abin da yake nufi ya tattauna game da irin waɗannan matsalolin to amma a can ya fi ba da ƙarfi ne game da matsalar masu masu ita ce aljani ya shige ka shi da kanshi ba tare da wani ya turo shi ba to akan samu bambancin ainihin wato irin yadda mutum yake ji kuma akwai 'yan bambance-bambance wajen yin magani din to amma shi wannan littafi yana maganar sihiri ne don haka ba zai kawo maka yadda ake kora aljani da ya shiga cikin mara lafiya da kanshi ba amma zai kawo maka ne yadda ake karya asiri kuma a kori aljanin da aka saka akwai bambanci tsakanin aljanin da aka saka shi sihiri kenan da aljanin da ya shiga tun da akwai bambancin shigarsu to akwai bambancin irin alamomin da wanda aka yi wa zai ji akwai kuma irin bambanci dangane da yadda za a bi a yi magungunan don haka a can yake yana tattauna matsala aljanu ne tsabage sai kawo maka wancan a nan kuma yana tattauna matsalar sihiri ne sai kawo maka wannan malam da ya ce wa ya takawwanu al min salati marahil shi magani din nan da ake cewa za a yi na asiri ka kiyaye wanne irin asirin sihiru tafrik ana koya maka ilimi ne kakka je ka ɗauko waɗannan ƙa'idojin ka je ka buga su akan sihiru ta'tilin zawaj kowace karka je mutum ya zo maka da kurji kai likita ne madadin za ka bashi panadol misali sai ka je ainihin sai ka ce mishi shi kenan ya samo hydrogen ya rinka ainihin sha ka tsinka mishi hanji to haka wannan mas'alar abin da yake faruwa fa wato ita wannan matsala ta samu maraici ne ba fa a Najeriya ba kawai a duniya da al'amura suka yadu malamai suka yi ta yada laccoci a kasar da kuma hirarraki da suka yi da aljanu shikenan wani sai je sai kasar din sai natsu ya rinka jin ayoyin da ake yana rubutawa in ya haddace shi kenan duk matsalar da aka kawo mishi sai ka ji mutum ya ce wai yayi awa uku yana karatu me kake karantawa kai za ka rike mara lafiya bismillah wane ne wane ne to fita ka ba mu wuri fita shikenan ta ke shi a asiri ne ka gano shikenan kayi karatu an gane asiri ne sai ka karya asirin can ma aljanin sai gudu ya ba shi wuri shikenan ka huta a sai ka ji mutum ya ce ya zauna yana ta karatu yana ta karatu har awa uku har awa hudu ka wahalar da kanka ka wahalar da shi wanda yake da larurar saboda ne saboda baka tabbaka abin a yadda yake ba kamar mota ce da ake zuba mata man fetur sai ka je ka siyo kalanziri sai ka zuba mata za ta tashi mun fahimci wannan da kyau ko kai din nan da kanka me ake zuba a cikin ka ba man gyada da manja ba da man shanu in aka zuba man kalanzir a ciki zai shiga ba zai shiga ba to kowace hanya akwai mafitarta shi yasa wannan maganin da za a kawo maka za a kawo maka magani ne a akan ta tafriq amma zai kawo maka ka'idoji waɗanda za su haɗe dukkan nau'ukan sihirin amma ƙarshe in ya zo kawo maka yadda za a yi maganin to maganin sihirut tafriq zai kawo maka kawai anan yace to matakai uku ne ake bi wajen maganin almarhalatul ula matakin farko marhalatu ma qabla al-ilaj matakin da ake ɗauka kafin a fara maganin wahiya su ne ga su kamar haka al'awwal matakin farko ta hayatul jawwil imani a sahih gyara yanayi na imani imani ingantacce shi wanda za ka yi wa karatun ka karya mishi sihirin ka fara mishi wa'azi tukuna akan aƙida da imani ina 'yan ƙungiyar izala masu ce mana bokaye kun taɓa jin boka an je gaban shi ya wa'azi akan aƙida su da kan suke cewa albanin nan ya cika zafin tsiya akan aƙida kuma sai kuma an ji masu ce kuma boka ne wannan maganar a wurin jahilai za ta iya karɓuwa, amma inda za a kai maganar duniyar ilimi sun gama jin kunya ko kuka ce yana da zafi akan aƙida sai kuma aka ce amma boka ne bas kama a ce wane da aka yi jarabawa shi na ɗaya amma na kashin baya ne sai a ce kai da kake faɗin sakamakon ka su ya kamata a yi maka roƙa kai ma mun fahimci wannan da kyau sai an fara gyara imanin mutum tukuna za ku ji mu ne ke faɗa da laya ba ku ba dan duk mutumin da ya zo da laya sai ya kona kafira tukuna in ma bai ƙona ta ba gaba ɗaya ba a sauraren shi sai an kowane ne shi ko uban shi bokan bokaye ne in ya zo ya zauna sai an ce laya kafirci ce wani ya ce layar a ce baka yarda ba laya kafirci ce aqida ba a ragayya a cikin takaranta surorin da suka sauka a makka qul ya ayyuhal kafiruna mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ta atul jawwil imani as-sahih fataqumu bi ikhrajis suwar malam yace kai malami da za ka yi wannan ruqya sai ka tsayu domin fitar da hotuna min al-baitil ladhi tu'aliju fihi a gidan da za ka yi maganin sai ka fitar da hotuna duk inda hoto yake duk inda gunki yake a fitar da shi saboda manzon Allah ya haramta hoto su ne muku ƙarya suna cewa wai hoto sai wanda za a aje ya fitar da inuwa sai al-Imam ya ce wannan maganar banza ce haka ya faɗi a cikin sharhin shi na Sahih Muslim ya ce ai hotunan da manzon Allah ya tsine wa masu irin su ai an gansa a makala ne a jikin bango hotunan da suka hana mala'ika jibrilu shiga gidan manzon Allah ai a makala a jikin bango suke hoton da ke makala a jikin bango yana fitar da inuwa hoton da manzon Allah ya kama yayyaga na jikin labulan Aisha ai wannan hoton a jikin labule yake ina fitar da inuwa ne wai suna cewa sai hoton da ya zama mai surar gunki gunki ne aka hana a gunki ya dama babu shakka akan an hana shi hoto ake magana wannan da zaka je ka ɗauki hoto a je a yi ko makamantansu a manna shari'ar musulunci ta haramta wannan sai wanda bukata ta hukunta kamar aikin hajji ko makaranta ko wata larura wadda za ta kai amma in ba haka ba ɗaukar hoto haramun ne kai da za ka yi aikin kameraman ɗin haramun ne sayar da hoton haramun ne Allahumma sai wanda larura ta bukatar dalili akan haka shine hadisai guda biyu sahihai cikin Bukhari da Muslim da Musnad al-Imam Ahmad ainihin Aisha ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yar bebinanta guda biyu da dokinta da fukafukai tana wasa da su a ɗakin manzon Allah manzon Allah ya gani har dariya yake yace doki kuma waɗannan fa tace ƴaƴana ne kamar da ƴan mata dai suke waɗannan ƴaƴanta ne wannan fa doki na ne to doki har da fukafukai sai to manzo Allah hadisi ta ce baka ji Suleiman dan Dauda ma yana da doki mai fufuke ba ma'ana manzo Allah ake wa hadisi yau sai manzo Allah ya dariya ya kyale ta manzo Allah ya ga labulanta da ainihin hoto a jiki ya yayyaga kuma ya ganta da yar bebi tana wasa ya kyale ta to saboda me yaro sai da ainihin gudanar da ɗabi'a irin tashi yaron kan ka ganshi da dokin kara kaka kwace ka karere haka ce aikin banza aikin wofi wannan dokin karan a wurin shi bai gaza motar ka da mashin ɗinka daraja ba ya kamata ka gane wannan da kyau tana da yar bebinta tana yana da takwatakwan shi tana tuwon ƙasa duk kaka hana ta kaga hikimar Allah al alfitriya yaro namiji sai kaga aiki na maza yake in dai ba dan daudance ba da wahala kaga yaro ya goya yar bebi yana wasa da ita ko yana tuwon ƙasa sai dai ka ga yana ainihin tako-tako yana dokin kara yana a zo a yi tsere ita kuma kaga ta samu yar yarinya tana bata nono tana lallashinta tana kaza tana kaza to haka sai aka ce wannan buƙatar tarbiyya ce ta kai hadisin farko kenan yana cikin waɗancan tafai da muka faɗi na biyu shi ma yana cikin waɗannan tafai da muka faɗi shine hadisin wata mata bintin rubayya sahabiya ce ta ce muna yin azumin ashura muna koya mu. idan suka fashe mana da kuka ba za su iya karasa azumin ba sai mu ɗauko yar bebi sai mu ba su sai su ta wasa da ita irin yar bebi ma suka ce min ehin yar bebi irin ta gashi din nan da zaka ga yanzu ana sai da ita mai muzu muzu haka irin wannan yar bebin suke ba ƴaƴansu waɗannan dalilan ne malamai suka ce to a ƙarƙashin haka zaka je makaranta ko zaka yi wata harka aka ce ya halatta in ba haka ba fa haramun ne wannan haramcin babu bambanci tsakanin hoton nan hoto ne wanda za a manna a bango ko kuwa ainihin hoto ne na gunki ko ka hoto ne na talabijin duk baki ɗayansu haramun ne babu bambanci a kai sai wanda larura ta ainihin kai ka gare shi in ba haka ba har wannan kamera da kake gani muke ɗauke ɗauke matukar ba irin waɗannan abubuwa na yaɗa da'awar musulunci da addinin musulunci za a yaɗa shi ba wallahi haramun ne haka siddan kawai ka sa talabijin hotuna na tsalle a jiki na shashanci da iskanci a jiki wannan haramun ne babu shakka akan haka amma wanda bukata ta kai to shi kenan duk akan waɗancan bukatoci da malamai suka bayyana babu laifi akan haka karanta ainihin littafin Fathul Bari na alhafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ka karanta littafin Ghayatul Maram fi takhrij ahadith halal wal haram da ainihin littafin Adabu Zifaf fi sunnati mutahhara da al-Minhaj sharh Muslim na Ibn na ainihin abin nan na al-Imam an-Nawawi ka je ka karanta waɗannan littafai dan haka hoto haramun ne don haka in za ka yi ruqya ba gidan yallaɓai ba ko gidan wane ne sai an ciccire duk hotunan nan ya ce ai ga hoton wannan ai hoton shugaban ƙasa ne ina za a cire sai ka ce to ina za a kare in akwai kare gidan sai an fitar da shi saboda kare haramun ne ka ajiye kare a gidanka shi ma sai wanda larura ta hukunta ko karen gadi ko karen farauta ko wata bukata makamanci haka amma kawai ka aje kare katon banza ka rinka ci da shi a nemi shi allura saboda dan boko kwakwalwar shi ta lalace mafi yawanci sai ka ga mutum ya ki yadda ya haihu da yawa wai saboda shi yadda ƴaƴa na da wahala biyan kuɗin makaranta yi musu sutura sai aje kare wanda karen yana cin tuwo ko kuma abinci da hidimar asibiti na kato uku ba yaro uku ba wallahi abin da suke kenan kare sai daga ɗan kwikwiyo an ce naira dubu goma sha takwas naira dubu ashirin in ɗan aka haifa maka za ka kashe dubu goma sha takwas ne ɗan zinare ne ya wuce ka sai mishi ragon dubu uku ko dubu biyar ka yanka mishi kenan to ya kamata jama'a su gane wannan dan haka sai an gyara yanayi me yasa sai malam ya ce hatta yatasanna lil mala'ikati an tadkhulahu za a yi haka ne yadda wurin zai yi daɗi ga mala'iku yadda za su iya shigowa dan kai da kake yin ruqya Allah ne zai turo waɗannan mala'iku sakamakon karatun alqur'anin mala'ikun su taimake ka da izinin Allah wajen matsa wannan aljani da sihirin ya fita don haka waɗanda za su taya ka aikin inda hoto a wuri inda kare a wuri ba za su shiga ba in kuma ka je wani ya lalata kwakwalwarka da a gani na da a fahimta ta ya cuce ka dan dai akwai kare gidan manzon Allah akwai hotuna mala'ika jibril ya zo ya ki shiga wahayi ya zo kawowa kuma malaika jibril yana zuwa yana tadin banzan wahayi ya zo kawo manzo Allah amma ya ki shiga manzo Allah hankali shi ya tashi da daddare dare waye ya fito yana tafiya sai suka haɗu da jibril a hanya yace wani irin abu kenan jiya kai alƙawarin zaka zo gidana da daddare baka zo ba yace na zo na ga an manna hotunan mutane a kofar gidan akwai kuma kare a gidan yace mu ko ba ma shiga gidan da ke da hoto da kare gidan manzan Allah mala'ika ya ki shiga sai kai wani malami dan yayi nadi ya rike tarbin ƙarya na yaudara kawai shikenan wai sai ce maka ai ba komai ai malamai sun yi saɓani shi ta Allah ya sa saɓaninsu su ya kai yawan tarin kasa a duniyar nan shi ta sabanin su a tura saɓaninsu su hadisin manzon Allah ƙwaya ɗaya ya darkace su su da saɓaninsu su mun fahimci da haka ake ai matsala ce hilafiya ko harafin bai iya faɗi ba saboda jafa'i ai matsala ce hilafiya an yi hilafi akai inna lillahi wa inna ilaihi <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko hadisin manzo Allah manzo Allah mala'ika ya ki shiga gidan shi wallahi manzo Allah ya ki shiga gidan shi eh, ai mala'ika ya ki shiga gidan shi manzo Allah sai mala'ika ya ce in har ka matsu kana son hotunan sai ka sa a ciccira kansu shi yasa Saudiya saboda kula da mutuncin aqida wallahi yara da ake koya musu drawing ba ana koya wa 'yan primary 1 da 'yan nursery drawing ba in za a koya musu sai dai su kera daga wuyan zuwa kafafuwan da jikin amma kan ba a kerawa in ya zama dole sai a kera kan gefe guda a zana shi sai a yi shadin ɗin shi haka shi ma shara-shara ba za a haɗa shi da gangar jikin ba wai shi ma fa na tarbiyyar yaran ne amma duk da haka ba su ɗauka ba amma in ka je jami'ar islamiyya da ke madina tushen addinin musuluncin kenan baki ɗaya wannan hoto ko na fahad bai isa ya shiga wurin ba wanda ko doka ne ko waye kai sai ka makala hoton fahad ka makala hoton waliyul ahadi kanin shi hoton yalla bai wani hoton mai anguwa na hoton kaza duk ka sa gumakan su fahad a ofis ɗinka mala'iku su gudu to amma wallahi jami'ar islamiyya babu sam ba za a bar hoto jami'ar islamiyya ba ko ofishin waye jama'a mun gane wannan da kyau ko yawwa to kun ji yadda abin yake shine sai malam yake cewa asani na biyu إخراج ما مع المريض من حجاب أو تميمة وحرقها wane mutum kaji inda ake izala ba yace a fitar da duk wani tarkace da ke tare da mara lafiya min hijabin na daga guru kambu da duk wani tsari an ɗaura mashi guru kambu yace ce auta matin ko laya in fa aka fitar ba haka za a ce shikenan waya fitar ya a a'a sai mala ya ce wa harquha sai an kona ta ku ba ku kona laya ba mu ku kona kafira muke sai mutum ya zo bai da lafiya to kana da laya eh to gaskiya ba kona ta to wani da yake da sauran burbushin shirka a ran shi sai ya ce to ai ga ta malam laya an kona ta ba abin da zai faru to kaga wannan mushriki ne duk mutumin da yake ganin an kona laya wani bala'i zai biyo baya wannan tantagaryar kafiri ne sai ya yarda kona ta din nan ba abin da zai faru sai abin da Allah ya kaddara mun fahimci wannan da ma'ana yana ganin har tana da tasiri kenan an kona ta ta isa za ta yi wani abu sai ga mutum ya ɗauko to sai ka tsaya kai mai wa'azi akan wannan ma ka ce zuba mata kananzir da kanka ka kona ta mu gani ai dai ga ta malam da ka taimake ni ba wani